يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu sha biyu watan watan ko yau muna sha biyu ga watan sha uku to wasu ce sha uku to daren sha uku ko ko <laughs> yawa dare na sha uku <laughs> ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da na ishirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu gashi Allah ya koma kawo mu kan karatun mu na muwaffa Imam Malik idan ba a manta muna cikin kitabut tahara a kitabut tahara muna babe babu babu wajibul ghusl yace ko wani wani lokaci ga wasu ya sa wujubu ko wujubul ghusl babu wajibul ghusl idan taqal khitanani shahi na 33 babu wajibul ghusl idan taqal khitanani wajabcin wanka idan auren namiji ta hadu da al'auran mace khitanan jam'i na khitan khitan ana yi ne ga zakari na namiji kenan ko mace ana ce mana ta khifab khifab amma da yake nan akwai abin da malaman luga ka ce mushakala mushakala da yake ayin wani da khitan na namiji to ita ma mace bari aro madan a ce khifab bari aro a mai da shi khitan su zan su yi mutabaka su zan mushakala malaman lugha suna cewa kana babu wajibul ghusli ko wujubul ghusli idan altaqa alkhitanani idan kaciya biyu zakarin mace da zakarin namiji da farjin mace suka hadu to akwai wajabcin wanka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم Tanu yaquluna idza Iza khitanu al khitana faqad wajaba wannan fatawa ce ta dukan waɗannan sahabbai guda uku Umar bin Khattab da Uthman bin Affana da Aisha radiyallahu anha ta layin Sa'id ibn Musayyib wannan maqufun na akan su amma za mu bi ɗaiɗaikun hadisan mu ji madogarar su ga waɗannan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tafi ka cewa lalle lalle idan idan zakari ya shiga cikin farji lalle sai an yi wanka haka nan Uthman bin Affana duka waɗanga mun san biyu khalifofi na na manzo sallallahu alaihi wasallam khalifa Umar shine na biyu usman shine na uku Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam حديث نقبة وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يصنع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأن حديثي شيما موقوف كان عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح لقى إمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة تقع بالنظر مولى عمر بن عبيد الله ثقة daga abu salamata ibn abdurrahman ibn aufi musa abdurrahman ibn aufi ɗaya daga cikin miloniyan sahabbai radiyallahu anhu ajma'in babba daga cikin manyan manyan sahabbai kuma uwarsa ita ce gwaggon manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ta karbi ta yi arbiƙin manzo sallallahu alaihi wasallam to ɗansa abu salama kan mu rikita akwai abu salama wannan kenan tabi'i thiqa sannan akwai abu salama as-sahabi al-jalil ko an abu an abi salama ibn abdurrahman an abi salama ibn abdurrahman ibn auf annahu qala sa'altu aisha na tambayi aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ghusl me ke wajabta wanka ta wace saduwa ka wajabta wanka sai kai inzali ko ko yaya فقال سيتشي هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة أبا سلمة كاسم مثالك يا abu سلمة misalin kaga irin wannan matsalar da kattan baya game da ita masalul farruji kamar dan cako na mun san dan cako yasma'u dikata zai ji katun zakara na cara na kuka yastasrahu addika yana zuwa muzakkari yana zuwa muannas addik muna cewa zakara ko kuma ana ce addikata zakara malaman luga suka ce ana amfani da kalimar dik ko da an samai ta namiji ne wannan ta'ul ifrad suka ce mata kila fahimta wa hadhihi ta'ul ifrad yasma'u dikata tasruhu fa yasruhu ma'aha ko kuma kana ban shi akan ta'anisi ina haqiqi a ce kaza misalin ka dai kai a ba salama kamar misalin mutum kaman misalin dan cakona da ya ji katun zakara na cara ko ku ya ji kaza na cara sai ya bi ta ta yi cara ya cara me ake yi da wannan malamai sun fasa shi kala biyu ko dai wannan kai ka yarin ta kware da gaske kana yaro amma kana magana gari da al'amarin da ya shahi jima'i kila gane kana yaro wannan ɗaya kenan ko ku kana yaro baka gawurta ba cikin harkar ilimi kana tambayar game da manya manyan malamai kafetattun malamai ka magana kan mas'alar to misali kenan ɗaya daga cikin biyu duka malamai sun fassara amma bari in baka amsa idza jawaza al-khitan al-khitana idan kaciyar namiji ta keta kaciyar mace idan zakarin namiji ya cike cikin farjin mace faqad wajaba al-ghusl mun gane wannan ga wannan mai bi masa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي دقاء إمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى دقى يحيى بن سعيد الأنصاري من الرابعة عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب من الثالثة في الطبقة الثالثة هنا تشكيم كبار فقهاء المدينة من يمن يمال مدينة أن أبا موسى الأشعري يتي أبو موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا عند عائشة ما تم صلى الله عليه وسلم فقال لها سيتي متى لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره عائشة ولا وانا أبو يا وهل سن سوسي سوسي يا من نوي شق علي هنا من نوي سوسي shine sabanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam game da wani al'amari wannan ya ce ya bada amsa kaza wannan ya ce ya bada amsa kaza yana yi min nauyi sosai inni la u'zim an astaqbilaki bih abuna mai girma garan la'u'uzimu yana girma sosai ina jin girman shi u'uzimu ina jin nauyin shi an astaqa bi lakabi in huskance ke da shi fa qalat ma hu tace me yayi ma kunta sa'ilan anhu ummaka salli an duk abin da ka san kana iya tambayar mahaifiyarka tambayi wa azwajuhu ummahatu duk abin da ka san kana iya tambayar mahaifiyarka tambayi fa qala abin da ke tambaki ar-rajul yusibu ahla thumma yuksil wala zai. Mutum na zo ma iyalansa zo yayi yayi yayi thumma yuksil yuksil mudari ila na aksala aksala yuksilu sannan akwai kasala yaksilu ko kasala yaksalu idan ka sa hamza aksala yuksilu ana wanda ta kawai ga jima'i aksala yuksilu mutum ya yi kokari ya yi jima'i ya yi amma ya kasa zari. shine aksala yuksilu iksalan ba kasala yaksilu ba kila fahimta فقال الرجل يصيب أهلا nan ya shi goya arrajulu yusibu ahla thumma yuksil mutum ya zo ma iyalansa sannan ya kasa inzali ya kasa saukar da maniyi ya shiga da al'aura ta yi cikin tata sai ya kasu mai yuksir wala yunzir shi a tambaya ta fa qalat sai ta ce masa idan jawaza al-khitanu al faqad wajaba al idan dai kaciya ta ƙetare kaciya wanka ya wajaba daidai da hadisin idza jalasa baina shu'abi al-arba'i thumma jahada faqad wajaba al-ghusl ruwaya muslim ya ce wa illam yunzir ko harfan bi harfin ko إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا ديو ناقص باب وانا أبو ديو بانكو متنبي كوا ناقص الحمد لله من جوانا كو أبو نقبة وحدث حديثي نقبة وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا كان لا يرى فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت شمان حديثي حديثي أثري إن قلت دقا إمام مالك دقا يحيى بن سعيد الأنصاري دقا عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان بردن عثمان بن عفان ثقة أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت mahmud bin labid al-ansari ya tambayi zaid ibn thabit an rajul game da mutumin da yusibu ahla ya kwanta da matarsa ya zo ga iyalinsa summa yuksil wala yanzu sane ka sai ka sake da mani yaya fa qala zaid sai zaid ibn thabit ya bashi amsa sahabi jalil yace yaqtasil zai wanka fa qala lahu mahmud mahmud ibn labid al-ansari yace inna ubay ibn ka'ab ah kaga ko aka rabata Allah ubay ibn ka'ab musa ubay ibn ka'ab shi ma sahabiyun jalil qari min alqurra ko wanda gare a riwayat hafsin ko ta gangaro ko ubay ibn ka'ab yace yace ubay ibn ka'ab ya kasance la yalghusul shi a fahimta ta ba a wanka shi kullum an ka tambaye shi yana cewa ba a wanka idan dai kawai ba in zali ba mani bai to ba a wanka fa qala hu zaid ibn thabit sai zaid ibn shi malamin da ya bada sai ya ce masa a ai baka sani ba inna ubay ibn ka'ab ai ubay ibn ka'ab naza an zalika ya aji wannan ra'ayin ya bar wannan ra'ayin kabla an ya kamun Allah ya mace kawa saboda haka abuna wanda yake sananne tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam idza jawaza idza jalasa baina shu'ab al-arba'i thumma jahada faqad wajaba al-ghusl wannan ittifaqin kaga babu mamaki cewa a cikin wasu sabbai akwai wadanda adda sun sun suna da fahimtar cewa hadisin farko nami na cewa idan mutum ya sadu mata ce bai in zane babu komai a la ta isan mai amma mun san wannan an shafe shi ma muslim ya buɗe babu kan haka nan babu nasqi alma'u min na cewa an shafe hadisin cewa ba a wanka da ruwa sai in ruwa ya fito ba wanka sai in mani ya fito wannan hadisi an shafe shi hadisi na wanda ka cika wannan babi wa hadathani an malik an nafi' an abdullah an abdullah ibn umara kana yaqulu idza jawaza al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl dukan cikin wannan hadisi dukan asaruna amma tabbatattu kuma ta hanya ingantattu kuma suna da hadisi marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa idza jalasa baina shu'abil arba'i thumma jahada faqad wajaba mun fahimci wannan a take nan janaba tana sawanka janaba kala biyu ko kala uku janaba ta farko shine hitar mazi hitar mani ta kowace hanyar fita ma'ana cikin mafarki kai ka hidda mani ko ko jima'i kai na biyu shine kai shigar da al'aurar ka cikin al'aurar mace ko da babu inzali duka waɗannan suna wajartar da wanka kuma duka ɗaya ya faru gare ka fa anta junubun ana cima mai janaba babu wudu'il junubi idan arada an yanama aw yata'ama qabla an yaghtasil idan mai janaba ko ko idan mutum ya zo ga iyalinsa ko ko yayi mafarki ma'ana yana da janaba to amma yana son yi bacci to akwai ka'idar yayi arwallah babu wudu'ul junubi yayi arwalla idza arada an yanama aw yat'am idan yana son yayi bacci ko ko yaci ci abinci yayi waɗannan yana son yayi waɗannan qabla ayyaka ta su kamun yayi wanka ka tashi matsalar na ba ta kama ka cikin dare kila akwai san irin wannan lokacin namu ko ko dai ka gaji baka tashi wanka lokacin nan ba shin mi an ka shar'anta ma kana arwalla kamun ka kwanta bar mu je حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثنا cikin hadisan da akai sabani shin musnad Abdullah ibn Umar na ko musnad Umar ya cikin hadisan Abdullah ibn Umar ko ko Umar bin Khattab na nasa'i ya kawo wani hadisi mai kama da wannan yace Umar bin Abdullah ibn Umar shi yayi mafarki ko ko janaba ta same shi yace tambayi babansa babansa ya ji ya tambayan masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka fassara da cewa magana za a kawo da yace shi Umar annahu yusibuhu yana ishara zuwa ga danai kila mun fahimci wannan alhali kuma dai wasu sun shi haka ba tare da wannan bayani ba amma hadisin lalle ya tabbata a cikin nasa'i da cewa Allah bin Umar ya tambayi ubansa wannan hadisi daga Yahya ibn Yahya al daga imamu malikin daga abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn umar as-sahabi al-jalil annahu qala ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم Umar بن الخطاب يا تنبي من صلى الله عليه وسلم mu annabi مع النبي أنه يصيبه جنابة من janaba tana samuwa ta cikin dare yana wa yana yana cikin dare kile saboda iyalinsa ko ko wani abu ya faru ko shi ko Abdullahi bin Umar kamar da mun ce فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذو صلى يتشي مثلا توضع لمير متكلم كو لمير المخاطب توضع وغسل ذكرك ثم نام كي أرولا كوانك ذكرك سننك فانتا وانا الواو لا يفيد التركيب كو كوانك ذكرك سننك جي كي أرولا سننك فانتا دود أنفارة توضع ثم وغسل ذكرك ثم نام to ka wanke zakarinka sannan ka yi walla sannan ka je ka kwanta mun fahimci wannan ko la'alla kai sai ka ce ah to ashe wanka ya zan wajibi ko walla ta zan wajibi ko ba haka ba tunda amruna wal amru yufidu madha yufidu wujuba ko ba haka ba sai mu ce ruwaya muslim ta taho ta ce insha'a tawabba'u insha'a yana walla in yaso Muhammad Nasir Albani ya kawo makadiyar cikin adabu zifaf nashi ya kawo hadisan duka inda yake cewa tawaddu'ul junubi qabla an-nawmi a wallan mai janaba kamun yayi bacci yace wala ya ma wala ya namani junubaini da ita da shi ango da ita amarya kar su yi kwana suna da janaba kar su kwanta suna da janaba illa idza tawadda'a sai sun yi arwalla wa fihi ahadith akwai hadisi kamar haka al-awwal an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza arada an ya'kula aw yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda'a wannan aiki na na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya kwanta ko ko yana son ya ci abinci idza arada an ya akula aw ya nama alhali da naba ga sala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati mun fahimci wannan ko sai koma ka hadisi nabi yace ana ibn umara anna radiyallahu anhuma anna umara qala ya rasulullah hadisin ga da muka karanta ayanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a eh zai iya kwana ɗayan mu zai iya kwana alhali na da janaba mun sallah ce masa eh idan yayi arwalla wa fi riwayatin a wata riwaya ce tawadda wa sil zakaraka thumma nam wannan riwaya ta muke ta cikin muwaffa imam malik wa fi riwayatin a wata riwaya ce na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza sha'a yayi arwallatai sannan ya kwanta har ya tashi ya wanka ne in yana so yayi arwalla sannan ya kwanta idza sha'a idza sha'a muta'alliki na liyatawadda shi walla idza sha'a dun ba ya ghtasila idza sha'a ba ko liyatawadda idza sha'a wa fi ukhra yace na'am wa yatawadda in sha'a yayi arwalla in yana su wannan ruwa ta inganta hadisin dai bukhari da muslim da abu awana suka ruwaito shi da ibnu asakir ya ruwaito shi da ruwayat wa yatawadda in sha'a ruwayat muslim ta da ibnu hibbana da ibnu khuzaima sai malam yace hukumu hadal wudu'i me hukuncin wannan arwallat wajibi ko mustahabbi yace walaysa zalika alal wujubi wa innama lil istihbab al muakkadi ba wajibci na ba a wani da an kaso kuma mai karfi sosai li hadisi umara saboda hadisin umar wannan da ya gabata annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun fa na'am wa yatawabba'u in sha'a cewa in sha'a shi kan ma mustahabbi na ina fata mun gane wannan to ala kulli halin arwalla ta mai janaba kamun ya kwanta ya ce amma mustahabbi yana da karfi sosai Ana kware da gaske yace ya tawadda tawadda waghsil zakaraka thumma nam wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da abu dawud da tirmidhi da da ibnu majah da imam muhammad da sunan ad-darimi a cikin sunan ad-darimi duka sun rawaito shi hadisi na ingantacce kusan rahu sab'a kenan ko kamar da muka saba أبو نجم وحدث عن an عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول idza asaba ahadukumul mar'ata thumma arada an yanama qabla an yaghtasila fala yanam hatta yatawadda'a wudu'ahu lis-salah yarhamukallah asali shi ma ingantacce daga imamu malikin daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubairi thiqa jalil almadan aisha radiyallahu anha an aishata daga mahaifi kaunan mahaifiyarsa كما مال مس عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول إتتاكسا شتنا شوى إذا إذا أصاب أحدكم المرأة إذا إنكو يزوغ مشي معنى يجمع إلى ثم أراد أن ينام sannan so yayi bacci kabla an yaga tasil kamun yayi wanka yana so yayi bacci kamun ya kwanta fala yanam kada shi kwanta hatta ya tawadda'a wudu'ahu bis sala ya arwalla irin arwalla gane wannan aka istihba kamar mun ka al'ada imam malik dama da ya kawo hadisi ingantacce marfu' daga manzon sallallahu alaihi wasallam yakan bibi sahabban madina waɗanda a wurin ya kakkawo hadisan su saboda ni saboda ƙarin karhi da wancan na cewa ba mansuhi ne ba sannan na cewa fatawa ce ta dukan jami'u sahaba radiyallahu anha ajma'in ya kasance yana dogaro ga Aisha radiyallahu anha yana dogaro ga abdullahi ibn Umar kamar da yazo anan وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله عمر kana idza arada an yanama aw yat'ama wa huwa junubun غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام Abdullahi bin Umar ya kasance in ji Imamu Malikin daga Nafi ya ce hakika Abdullahi bin Umar ya kasance idza arada an yana idan yana son yayi bacci aw ya ta'ama ko ya ci abinci wa huwa junubun alhali yana da janaba ghasala wajahahu yana wanke huskarsa wa yadayhi da hannayensa ila al-mirfaqaini wa masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa thumma qa'ima sannan ya ci abinci aw nama ko ya bacci yana arwalla ko ba arwalla ba yana arwalla haka sai ya fassara duk da cewa ghasala wajahu yace wa yadayhi ila al-mirfaqaini wa masaha bi ra'sihi sun fassara ga arwalla gaba da kammala arwalla kawai ya faɗi arkanu waɗanda aya ta bayyana idza qumtum ila salati fasulu wujuhakum wa aydakum ila almarataqiy wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ya bai kawo ba amma arwalla ta kammala sabanin wasu sun fassara kuma da cewa dai yana wanke hannayensa da fuskar ya shafi kai amma fassara imam sayyidi da ya kara inganta cewa arwalla ya kai ta tabbatuwa musamman imam malik ya kawo shi karkashin babu wudu'il junubi mun fahimci wannan hadisi na gaba ko ku babe na gaba babu i'adatil junubi as-salata shin idan kai sallah alhali a shekara da naba baka sani ba shin kana mai da sallah babu i'adatil junubi as-salata wa ghuslihi idza salla wa lam yadhkur wa ghaslihi thawbahu babu mai bayanin mai da naba yana mai da sallah sannan yana wanka babu guslihi ba i'adatu guslihi ba ko guslihi yana wanka gusli adafi na kan i'adati ba adafi ba kan junubi ko kan salati babu i'adatil junubi as-salata babu ghuslil ghuslil junubi idza salla wa lam yadhkur kila fahimta wa lam yadhkur kiran takdiran annahu junubun bai san yana janaba ba to sai ya sake wanka ya sake sallah idan ya ta babu wanka wa ghaslihi thawbahu da kuma yana wanke tufafinsa wannan hadisi wannan babu mu karatu ne sosai kwarai da gaske a saurara aje حدثني an عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن أطاع بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وانا حديثي بخاري يا مسلم يا روتوشي da sauran kutubul arba'a Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Abu Dawud da Nasa'i Ibn Majah bai rotoshi Ahmad a cikin dukan su sun rotoshi mausulan daga Abu Huraira radiyallahu anhu amma nan ya fito daga wa ya fito daga Atta bin Yasar yayi irsali na shi Atta bin Yasar mun san tabi'ina ba sahabi ba mu saurara mu je anan idan muka samu wani ƙari a cikin hadisin da ya zo mursal wannan mursal ne idan muka samu wani ƙari a cikin mausul sai mu auna mu gani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam kabbara fi salatin min as-salawat annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo ya kabbarta a wata sallah daga cikin salloli an yi ikama ya kabbarta sallah yana kabbarta sallah sun ma'ashara ilahin biyadihi a nimkusu sannan ya musu nuni ce ku dakanta ku tsaya ku jira fada haba sai ce daga cikin masallaci ya tafi sun a sannan ya dawo wa ala jildihi asarul mai alhali jikinsa fata jikinsa ga alamun wanka wannan hadisi kamar da muka ce ya haito a cikin bukhari ko bukhari ya kawo shi a ruwayat abu huraira radiyallahu anhu inda yake cewa babu hal ya kharuju min almasjidi li'illatin liman yana fita bayan ya shigo masallaci an yi iqama zai na fita saboda wata lalura li'illatin يتي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحب بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج annabi wata rana ya fito wa qad uqimat as-salah har an riga an kama ya fito da ganin shi sai aka yi kama wa uddat as-sufuf an ka daidaita sahu hatta idza qama sai da ya tsaya inda liman ka tsayawa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda yake tsayawa in tazarna an yi sai muka jira shi kabbara muka jira shi kabbara bai da kabbara ba in sarafa sai ya juya qala sai ya ce muna makanakum ko kuma ala makanikum ku tsaya wurin ku bai kabbara ba fa makasna ala hayatina wada muke haka nan muka jira hatta kharaja ilaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ya fito yanzifu ra'asuhu ma'a kai ne na diga da ruwa alaman ni alaman yayi wanka janaba ko wa qadir ratasal alhali yayi wanka in muka diba wannan ruwaya ruwayar bukhari wal fito ta kan abu hurairah radiyallahu anhu ya dan bambanta wajen kalima guda da ruwayar muwatta a cikin ruwayar bukhari ya ce wa qad uqimatis salatu wa uddilatis sufufa sufufu hatta idza qama fi musallahu in tazarna an yi yukabbira bai wada yin kabbara ba amma muka diba cikin ruwayan muwatta imam malik ya ce kabbara fi salatin min salawati sai da cikin kabbara cikin sallah sannan ya kace yace ku jira ko ba haka ba ruwayar bukhari anan sahu duk da dai ruwayar duk gudata amma ruwayar bukhari sahu cewa bai yi kabbara ba bai wada kabbara ba an yi ikama an daidaita zai kabbara sai ya tuna na janaba sai ce ala makanikum sannan ya zo mi sannan ya zo yi wanka sannan ya dawo sannan ya ci gaba da sallah kila mun fahimci wannan a an raja hata saboda kuma akan ata ya yasari kaga ya irsalin ta ko ya yi irsalin waccan ruwaya ta cewa kabbara fi salatin min as-salawati أو من تازو موصول كما للتلقي الأمة صحيح البخاري ومسلم فتبك الله حكا نيبو <laughs> وانا أبايا حديثي نقوى ما يبيما سياتي وحدثنا إسهاق قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا العوزائي عن الزهري أن أبي سلامة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فصوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال ala makanikum sai ya fita fara ja'a waqta faqta sala fara ja'a faqta sala thumma wa ra'asuhu kakuru ma'an fasalla bihim ala kulli halin hadisi ingantacce amma abin da ka sun kara bayani wannan kabbara fi salatin min as-salawati anan ta zo akan shuzuri saboda wancan hadisi ya inganta kuma wannan wancan asahhu ila fahimci wannan kabbara fi salati min as-salawati thumma ashara ilaihim bi yadihi sai nuna musu ga haka ya nuna musu da hannun shi wannan ruwa ruwa bukhari yace musu faqala la ishkala fi hada ya faɗi ga baki kuma ya nuna musu ga hannu na cewa anim kusu ko ku ala kanikum ku dakata ko ku jira inda kuke fa zahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita thumma raja'a sannan ala jildihi asrullah yayi wanka ya dawo kila fahimta in manzo sallah sallah yana haka kaga kenan ashe ba abin kunya na ba karfa mutane sallah da janaba in ka zo ka shiga masallaci ka samu kankar da janaba ko ka tuna baka da arwala kakka yi karen hali ko ba haka ba ka ce daga kunyar duniya gwamma ta lahira ko a'a ka faɗa mutane cewa kana janaba su jira ka ko su jira ko su yi abisu ka fita kai arwala kai ta ko da kai kadai wannan shine وحدثني an malikin عن هشام ibn urwata an abihi عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف وانا حديثي دقى مالك دقى هشام بن عروة دقى بابنسا شيني عروة بن الزبير دقى زبيد بن الصلت سنة أي ساباني جميل شي أمان دي وثقه كثير mutane da sun ce fika ne duk da akwai dan sabani game da shi qala yace kharajtu ma umar ibn na hita tare da umar ibn al-khattab ila al sunan wani wuri na jurf mil uku na daga madina kamar da sauki ambata fa ana zuwa wurin tafiya ce mai nisa aka yi aka dawo amma daidai inda wannan kadiyar ta faru a wani wuri da aka ce majurf fa nazara fa idza huwa umar ya diba ya tashi ko da ya tashi ya duba jikin shi sai iske yi mafarki ba nan wurin yayi mafarki ba ashe tun ɗazu ko tun kwanan da ya wuce yayi mafarki kuma an yi sallah alhali bai wanka ba amma inda ya gani da inda ya tuna nan wurin da aka ce majuf gashi nan fana zara fa huwa qad hitalama wa salla wa lam yaghtasil sai ya gano ashe yayi mafarki kuma har an yi sallah yayi sallah alhali bai wanka ba sai yaya fa sai ya ce wallahi ma arani illa ihtalamtu ce wallahi ina ganin ba wani abu na ba mafarki kawai ne na yi mafarki wa ma sha'artu kuma wallahi ban sani ba wa sallaitu wa maktasaltu ni yi sallah alhali ban yi wanka ba umar bin khattab qala sai mu ba mu labarin yace shine wa shine zuyaidi ibn salt da zuna ce zubaid ko zuyaid ibn salt ko da kuma magana kan wannan wasu na cewa zubaid wasu na cewa zuyaid amma dukkan nuska din mu zuyaid ya ka tahowa ko zuyaid ibn salt faqtasala sai Umar ya je ya yi wanka wa ghasala ma ra'a min thawbihi ya wanke abin da ya gani ga tufafinsa fi thawbihi wa ghasala ma ra'a fi thawbihi ya wanke abin da ya gani a cikin tufafinsa wa nadaha ma lam yara yayi yafi abin da bai gani ba malamai suka ce wannan a ihtiyadan na na na fitanazzufi don ba dole ne ba wajibi bane kai ya faruwa inda ba ga ba in ka gani ka wanke in ba gani ba kenan hasali ma kauli rajihi mali ba ba ne bane ko ba ba ne saboda haka babu wajabcin wankewa amma ana wankewa saboda tsafta ko ba haka ba wannan shine Umar bin Khattab yayi wanka shine wajibi wa adzana aw aqama yayi kiran sallah ko kuma yayi iqama thumma salla ba'da irtifa'i duha sannan ya yi sallah bayan rana ta fito hanci ya wartsake rana ta fito duhan da hanci kuma mutamakinan na ce ba na cikin gaggawa ba na ce kila fahimta saboda haka kenan idan ka yi sallah wannan ya nuna mana cewa idan ka yi sallah alhali kana da ba ka yi wanka ba wajibi na sai ka sake wanka sannan ka sake wannan sallah don ka yi sallah da janaba sannan kuma babu illa a duk lokacin da ka tuna kenan ka tashi ka wanka kuma ka yi sallah nan lokacin ta fa innahu waqatuha وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجوف دقا إمام مالك إمام دار الهجرة دقا إسماعيل بن أبي حكيم ثقة دقا سليمان يسار قيد دقا شكين فقهاء المدينة السبعة سيتشي أن عمر بن الخطاب سنة ياتنكي كو سبب سليمان بن يسار bai riski Umar bin Khattab ba don ai Sulaiman bin Yasar shekara ta 34 bayan hijira shi kuma Umar bin Khattab ya rasu shekara ta 22 ko da uku bayan hijira ko saboda haka kaga bai riske shi ba sai sanadin ya yi ya kace nan amma dai hadisin a sahihun li ghairihi ko don kadiya gudata da hadisin da ya gabata da hadisin da attahi mu saurara mu anna Umar bin Khattab gada ila amfihi Umar bin Khattab ya waye gari ya je gonarsa bil jurfi a wani wuri da aka ce jurf talasu amyalin min al madina hadisin da mun ka gabatar da ya zo wurin fawa jada fi taubihi ihtilama sai ya samu mafarki alaman mafarki kenan ko fitar mani sai ya samu mani ga tufansa fa qala sai ya ce laqad laqad laqad tulitu bil ihtilami mundu wulitu amran nas yace kai wallahi an jarabtan da mafarki tun lokacin da an ka azamin nauyin jama'a ni shugabance jama'a tun lokacin da an ka jarabtan da mafarki ni umar kawai ka magana da kanu da wannan magana malamai sun ce yana nufin kenan tun lokacin da aka azamai ɗawainiya khalifanci sai kasance ya shiga da al'amarin mutane ya shiga da masalil umma ya shiga da wasu abubuwa sai kasance har bai samun dama na kusanta iyali ne akan kari a koyo shi kila an fahimta yana kusanta su don ya san wa inna li zawjika alayka haqqan amma ba akan karewa ba sai kasance shawa ta yi masa yawa sai ya zaina yawan mafarki kila fahimci wannan wannan tun lokacin da aka na azamin nauyin al'umma nauyin al'umma suka dankare ne sai kasance karancin kusanta iyali kusanta iyali sai karanta sai kasance kuma yana yawan mafarki sun fassara haka nan فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتلبت بالاحتلام منذ وليت امر الناس faghtasala sai je wanka wa ghasala mara ya wanke abin da ya gani fi saubihi ga tufansa min al ihtilal na alawa muhalki ma'ana mani thumma salla sanai salla ba'da an tala'at ash-shams ya daina da wancan ko don wancan ya inganta kaga shi ma wannan sahihun na da wancan sahihun da gairi kenan ko hadisi na ingantacce ko kuma asari ingantacce ga Umar bin Khattabi radiyallahu anhu ga wani irin shi wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kenan an sulaiman ibn yasar anna umar ibn al-khattab sulaiman ibn yasar shine maula maimuna radiyallahu anha ko bararan bawan maimuna radiyallahu anha sulaiman ibn yasar yace anna umar ibn al-khattab salla bin nas subha yayi sallar asuba da mutane shi ya bada ma sallah nasi salla bin nasi subha ya ba mutane sallah ko a siga larabci ya ka ce salla bi fulani shi ya da salla akwai salla ma'a fulanin akwai salla bi fulanin salla bin nasi subha sun magada ila ardihil jurf har yanzu dai shi na ko sannan yawa gare je gonarsa a jurf da fi thawbihi ihtilaman sai ya samu mafarki alaman mafarki mani kenan a tufansa فقال سيتي إنا لما أصبنا الودك لانت العروض yace kai ciu kaga lokacin da bargo hutawa ta yi muna yawa alwadak bargo lamma asaba nal lokacin da jin daɗi ko rashin wahala tas asabna ko asabana asabnal wadaka lokacin da mun ka samu bargo muka samu jin daɗi yayi muna yawa lanatil uruku sai jiyojinmu suka yi taushi ko ka ce ina lamma asabna wadaka lokacin da mun ka kai tsuha yanzu mun tsuha kwanuka shekaru sun tafi la lanatil uruku sai jiyojinmu suka yi taushi sai zan da ka kwanta sai zan babu control sai mani ya fito sai ya yi mafarki ko ya ce wafe yana juyayi yana cewa kai bibi lokacin da ba mu wannan amma yanzu lokacin da tsuwa ya kai ko ko lokacin da muna cikin hutawa yanzu shawa ta zo ko ko ba mu sun yi laushi sai ya zaina mani ko ko ya zaina mafarki a kai a kai wancan kuma ya ce lokacin da aka aza musu nauyin al'umma ko ta sala sai ya yi wanka umar bin khattabi wa ghasal ihtilama min thawbi ya wanke alaman mani ga tufansa shine ihtilam alaman mafarki kenan ko mani kenan wa ada li salati ya sake sallah ala kulli halin waɗannan hadisai tare da hadisin da ya gabata marfu'an daga manzo sallallahu alaihi ya nuna wajabcin cewa a lokacin da duk kana junaba ka tashi kai wanka idan kai sallah ka sake sallah idan baka yi ba kar kai sai kai wanka mun fahimci wannan hadisi na gaba wa haddathani an malikin an hishab ibn urwa an abihi an yahya ibn abdurrahman ibn hatib annahu tamara ma'a umar ibn al-khattab shi ma wannan hadisi irin na dazu ne sai dai mu diba daga imamu malikin daga hisha ibn urwata daga babansa urwatu ibn daga yahaya ibn abdurrahman ibn hatib sun ce yahaya ibn abdurrahman ibn hatib lam yudrik umara lam yudrik umar saboda akan haka kenan kamar hadisin ya faɗi. amma sun sadar da shi ta hanyar wani sanadi ina cewa daga yahaya ibn abdurrahman ibn khatibin daga babansa abdurrahman ibn khatibin annahu qala ila fahimta wannan sanadi ba daga yahaya shi dan abdurrahman dan khatibi ba daga yahaya daga babansa abdurrahman ibn khatibi daga umar ibn khattabi mu fahimci wannan ko kuma sanadi na muttasili in yazo haka ya zama muttasilun in ko yazo daga Yahya bin Abdurrahman bin Khatib yazo munqati'in saboda Yahya bin Abdurrahman bin Khatib lam yudrik Umar hadisi ne shi ma da ingantacce ta wannan saboda wasalahu al-Baihaqi a wata Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya sadar da shi na cewa daga Yahya ibn Abdurrahman daga babansa ibn Abdurrahman ibn Khatib annahu shi Abdurrahman ibn Khatib an fahimta shi ka cewa annahu i'tamara ma'a umar ibn yayi umra tare da umar ibn sun tafi umra tare da umar ibn al fi rakabin cikin ayari cikin karabka fihim cikin wannan ayari akwai umar ibn akwai babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ibn akwai babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ibn ibn mun sha magana tabi da shi babbana daga cikin manyan manyan sahabban manzo sallallahu alaihi kuma bai da matsala a cikin aqida ta bai da matsala a cikin addini ne yana da cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa anhum radin yana yardadde game da su mun san umar bin khattab shi sahabi ɗane sahabi muna da abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu yace cikin tarasa akwai amr bin al-as to ana cikin tahiya wa anna umar ibn al-khattabi sai umar ibn al-khattabi arrasa sai ya rumama ya dan yi bacci na bisa hanya arrasa abinda a ta arisi in kai doguwar tahiya ka gaji sai ka dan samu wuri ka zau ka kwanta kila wajajen karfe hudu zuwa karfe biyar zuwa shidda na sahiya sai a ce arrasa kila fahimta can kwana karshen dare bayan an yi doguwar tahiya umar bin khattabi rasa sai ɗaya lumama ya dan kwanta bi ba'da tsariki a bisa hanya shina kwance qariban min ba'dil miya kusa ga wasu ruwa kusa ga makwantar wasu ruwa fa hata la umar umar bin khattabi sai mahalki a wannan kwana wa ta da an yusbih in ji kadan ya rage gari ya waye kada an yusbih kadan ya rage gari ya waye kila mun samu daga cikin larabci aka cewa kada an bata shigar ta ko amma nan ka da an tashi ko da wannan ba wai an hana bane ana cewa da'if ne ka da ta shiga a larabci ta kadu ta mayyazu ko wa kad kana an an yusbiha ta hanyar rage gari ya waye ko da Umar ya tashi falam yajid ma'ar rakabi ma'an sai ya binciki tare da ayarin da ka tafiya ta da shi ya binciki akwai mai ruwa babu mai ruwa fara keba ya hau dabbasa hatta ja alma'a sai da ya cimma ruwa faja'ala da cimma ruwa saurara faja'ala ya ghasilu ma ra'a zalika al-ihtilam sai rinka iba kamfatar ruwan yana wanki alamar abin da ya gani na mani wanda ya taba masa jiki ya ghasilu ma ara'a min zalika al-ihtilam an fahimta ko yana yi ta yi bai damu ba hatta asfara har gani na batun wayewa hatta asfara har gari yayi fari fes rana bata hito ba isfari kenan fa qala lahu amr ibn al-as amr ibn al-as babban sahabi yace ma umar asbahata wa ma'ana siyabun fada'a thawbaka yughsal ya umar bin al-khattab ya halifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asbahata gari zai waye fa ka waye gari gari zai waye wa ma'ana siyabun muna da tufafi fada'a thawbaka ka bar tufanka usman umar bin al-khattab yughsal awanki ga muna da tuwahi bari mu baka namu kasa fa qala umar bin al-khattab umar bin al-khattab ya ce masa wa ajaban laka ya amru kai kana bani mamaki ya amru amru bin al-asba la in kunta tajidu thiyaban afa kullun nas yajidu thiyaba in kai kana da tufafi to kowa duka kowa na da tufafi in kai kana da shikenan kowa na da mi umar kanu ce wallahi law fa'altuha lakana sunnatan da a ce in barnawa in an shi naka isa ni aikata ka kenan ashe kenan idan kai janaba ba ka wanke tuwafin ka koko idan kai janaba ka anshe lodi ka sa koko idan kai janaba a haka zaka da ina da haka akai da na anshe naka ban wanke nawa ba ma'ana ka wanke naka ka tsaftace kai sallah da su huwa mi huwa sunnati amma da na aje nawa ni anshe naka to idan wani shi ko lura ta samai fa nashi tuwafi sun kai janaba ya zai kuma bai da tuwafin sai ya ara sai ya nemo yace wallahi law fa'altu hala kana sunnatan bal aghsilu ma ra'aytu bari mu wanke nawa inda ni gani ya taba in wanke wa amdihu ma lam ara inda ni gaban ga komai ba su iya horo in sallata wannan abin da muke magana dai idan mutum da yayi janaba kare yayi sallah in kamun sallah ta sai yayi wanka su adabi ya tuna kuma ko da yayi sallah sai yayi wankan sannan ya mai da sallah mun fahimci wannan ko hadisi na gaba ba da sai sun kare sai fatwa imam malikin قال مالك في رجل وجد في ثوبه آثار احتلام إمام مالك يأتي جمد متنندا يجني أتفاتنسا آثار احتلام alaman مفركي ga tufafin ya ga alaman maniyi cewa ya yi mafarki wala ya dari matakan amma bai san sa'ad da ya mafarkin ba wala ya zukuru shay'an ra'afi manami bai iya tuna yaushe abin nan da ya gani abin nan da ya gani mani yaushe ya samai wala kuru shay'an ra'a fi manami yaushe ya ga wannan abin cikin mafarki ne dazu ko jiya wani kwana gani bai tuna sadda ya samu qala imam malik ya fara fata ce li yaghtasil shi wanka min ahadathi naumin namu daga kwana na ƙarshe da ya cikin wannan tufafi ma'ana kila misali tufan ya kwanta da su shekaran jiya da shekaran jiya can da jiya da da ya wuce to amma duk da bai ga komai ba sai yau shine ya ga mani ga tufa ne yau sawa'un kamun azhar ko bayan azhar sai ya gani ko to shi wanka idan shi ya yi wanka to sai ya dauki cewa maniyin da ya samai na na daren gada ya wuce kila an fahimta ko ko maniyin da ya samai na na daren da ya yi kwana cikin wannan tufafi ma'ana in da zuci ko ko daren gada ya wuce in ba cikin su ya kwana ba a jiya kwanta da su to jiya da ya kwanta da su kila muna fahimta ko jiya da ya kwanta da su da ya tashi shi kenan sai ce sai aje sai ya wanka na toka sai ya sa ya sa ni sai tafiya ta bai gani ba sai yau yau da rana tun jiya bai gani ba sai yau yau da rana sai ya ga ah, ashe tuwafin nan da ya kwanta da su da daren jiya ba daren ga da ya wuce ba wancan da shekaran jiya ashe yayi ashe mani ya samu cikin wannan daren to sai shi wanka to in yayi wanka sannan ya mai da sallolin da ya sallata kamun wannan sai mu ce subahin jiya da azhar tajiya da la'asar da magariba da isha'i ko sannan da subahin ta yau ko da azhar ta yau har zuwa lokacin da ya tuna ku fahimci fahimtar imam malik yace qala malikun fi rajulin wajada fi thawbihi asara ihtilamin imam malik ya bada ya bada fatawa game da mutunin da ya gani a tufafinsa asara ihtilamin alaman mafarki ma'ana ya gama niyi wala ya dari mata kana amma bai san sa'ad da manin ya mai ba wala ya shi an bai iya tana komai ra'a fi manami wanda ya gani cikin bacci bai iya tana komai bai san lokacin da ya mafarki ba bai iya cewa ina ganin jiya da daddare jiya ga abin ya samu bai iya tunawa ko ko shekaran jiya abin ya samu bai iya tunawa kana imam ya ce li yaghtasil sai shi wanka min nan min daga sabu sabon kwana daga kwanan ƙarshe nama hu da ya kwananta cikin wannan kaya a hadasi nauyin kwanan da ya fi kusa ila fahimta kwanan da ya fi kusa wanda ya kwana cikin wannan tufafin fa in kana sallah in ko har ya riga ya yi sallah lokacin da ya gani ya wada wata sallah ba'da zalika nan bayan wannan baccin da ya cikin wannan tufafi to falyid ma kana salla ba'da zalika al-yawm sallan nan da ya ta bayan wannan kwanan kawai misali bai tuna ba sai da sai a ya azhar ko sai mu ce kenan kwanan da ya kaga ya tashi ya yi mafarki cikin kwanan to kuma ya tashi bai wanka jina ba ya yi sallar subahi cikin wannan kwanan ko bayan wannan kwanan sannan ya yi sallar azhar sai ya ga alawar mani to idan ya yi wanka shi maimaita asubahi shi maimaita azhar min ajali annar rajula saboda shi mutunan rubbama ihtalama yana yiwu ya yi mafarkin wala ya rasha bai komai ba ko tunda ba dole a ce sai ka mafarki cikin mafarkin ka ba ka ga mace kana jima'i da ita ba dole sai ka ga haka ba kana yi mafarki mani ya zo ba kusan kai ba yawa wayara sannan mutum na iya ganin cewa yana jima'i da mace amma wala hata ba kuma bai mafarki ba ma'ana ya mafarki amma mani bai hito masa ba ko saboda haka mani na hito mutum cikin mafarki ko da bai ga mace cikin mafarkin ba sannan kuma ya ma ina ganin mace kamar yana tare da ita amma kuma ya tashi ya ga bai ga komai bai ga mani ba saboda haka ganin mani shi ka sashi wanka saboda haka fa idza wajadahu fi thawbihi ma'an da zaran ya samu ruwan mani ga tufansa fa alaihi al-ghusl sai shi wanka wa zalika yace dalilin muku wa anna umara umar ibn khattabi radiyallahu anhu a'ada ma kana sallali akhir naumin namahu ya maida eh, ya maida sallar da ya sallata bayan kwana na ƙarshe da ya cikin wannan kayan sallar da ya sallata bayan kwana na ƙarshe ai da Umar min Khattab ya tashi ya ga alaman mani ga tufansa da ya je wanka ai sallar subahi din ya maimaita ko ai bai maimaita kamun wannan baccin ba akwai isha'i akwai magariba akwai na kwanaki ko sallolin da an ka bai da su ba ko to haka Umar yayi saboda haka Imam Malik wannan shine madogara yace walam yu'id ma kana qablahu bai mai da abin da ya kamun wannan ba a gurgurdin ka tafiya saboda karatun ina jin bai da wata matsala kila ko bari mu sa wannan babi la'alla kila mu tsaya nan babu ghuslil mar'ati ita mace idan ta yi mafarki ita ma tana wanka babu ghuslil mar'ati idza ra'at fil manami mithla ma yara rajul wankan mace idan tagga a cikin bacci abinda namiji shi ma yake gani nami na saduwa da mace ba shi namiji ka gani ba ita ko tagga tana saduwa da namiji حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلتغتسل فقال لها عائشة عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يمينك ومن أين يكون الشبه wannan hadisi duk da zahiri ne za ga munqati'ina domin ce daga imamu malikin daga muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri daga urwat ibn zubairi da yace haqiqa ummu sulaim ko uratun zubair eh, tabi'i ne bai halarci kadiyar ba ko wannan zaman da ummu sulaim radiyallahu anha uwar anas mata abu talha radiyallahu anhu ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam urwatu ibn zubair bayan ko saboda haka hadisi ya zan kenan me zaka ci ya zan munqati sai mu ci amma dai a cikin imam a cikin muwatta imam malik anan yazo haka amma hadisi na mausul daga manzo sallallahu alaihi daga Uwatu ibn Zubairi daga Aisha radiyallahu anha ta ba da wannan kissa Imam Muslim haka ya kawo shi ya kawo shi ya wassala shi daga Uwatu ibn Zubairi daga Aisha radiyallahu anha Abu Dawuda shi ma ya kawo shi daga Urwatu bin Zubairi daga Aishatu radiyallahu anha tabba da wannan kissar mun fahimta saboda haka hadisin kenan ya waye gari mausul ingantacce zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam haddathani an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair kenan an aishata radiyallahu anha annaha qalat sai tabbara labari mun fahimci wannan ko muhammad az-zuhri malamin Imam muslim shi ma ya ce wannan hadisi kala biyu na hadisin ya zo ta layin aisha radiyallahu anha sannan ya zo ta layin ummu salamata radiyallahu anha ce wa inda na hadha hadisani. wa na hadithani hadithi biyu na ta layin Aisha aishata radiyallahu anha da layin ummu salamata radiyallahu anha a yayin da wasu malamai sun hada sun mai sun ce hadisi gudana kadiyar gudata lokaci gudana amma aisha ta bada labari ummu salama ta bada labari imam malik duk ya kawo su gaba ɗaya a cikin karatun zamu duba mu gani anna ummu sulaimin ita ummu sulaimin matat abu talhat al-ansari qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ce manzo sallallahu alaihi wa sallam al-mar'atu tara fil manami mithla ma yara ar-rajul ya rasulullah mace ta taga cikin baccinta irin kwatankwacin abin da namiji ke gani a tagtasil za ta yi wanka ya rasulullah mace ta ga abinda namiji ka gani ma'ana mahorgi ko za ta yi wanka فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي متى نعم إذا تيوانكا فلتغتس تيوانكا أما مجرى kila an fahimta hadisin za a ƙara fassara shi a gaba idan mace ta yi mafalkicin cikin bacci za ta yi wanka ko ba haka ba fa qala laha aisha ta ce uffin laki kayya kayya ce ko ma'ana ko kayya wa hal tara zalika al mar'a ce miki an kai mace na gani ce miki mata irin maza na ba su tsananin shawa eh ta shawa ta gani haka ko ba haka ba to saboda tana mafarki ko don ba ta mafarki malamai sun tafi daga cikin sun iya ba da wannan yace saboda mata yin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su mafarki saboda takariman lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai zan shedan bai kusanta su dai idan kai mafarki kana mafarki duka sai yanzu akwai mafarki kala kala na akwai wasawisu shaitan ko akwai hadithun nas akwai wani abu daga Allah wanda zai sanar da kai daga Allah ba wasu shaitani ba ba hadithun nas ba a'a ar-ru'ya as-saliha ar-ru'ya as-sadiqa daga Allah mu dace hadisi ya tabbata ko ba haka ba ar-ru'ya as-saliha ko ar-ru'ya as-saliha min Allah ko aiwa kare kenan mataki uku ko mafarki daga Allah wanda yake gaskiya ne kuma Allah ka kama mutum wannan mafarki ya karantar da shi ko ya sanar da shi wani abu wannan daga wajen Allah ne ko kuma ya zama hadithun nafsi kawai dai abin da ka tsara kana shi kenan kana mafarkin kana ka sayya da wani kila kana dan mata yana dan mata shi ma kuna ka sayya shikenan sai ka ji ɗeran na an ce a cika da fatiha wa an daura mai aure kaga sai ka zabura mala ya ce a ah, sai kai mulkin a cika da fati an daura maka aure ba an daura mai aure ba yawa sai ka tashi da dadi. wannan hadisin nafsu kenan ko sannan kuma akwai na shedan. na shedan zai zo irin ka zo hirgice da tsoro da mi da mi. duk wannan yana zuwa malamai suka ce idan kai mafarki kana kana saduwa da mace a kuna saduwa eh, irin haka amma sai ka tashi sai ga ba gama ni ba ba ha komi ga jikinka ba wannan yana zama hadisin nafsi yana zama wani abu daban amma da mani ya fito cikin mafarkinka da ka'in zali shi ɗan nan kila an fahimta da ka'in zali to shi ɗan ne to sai suka ce to mata manzo sallallahu alaihi wasallam takariman lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su irin wannan mafarkin illa dai wannan ko da yake wannan ba hadisi ba cikin hadisin yazo ba ijtihad na wasu malamai duk da wannan fihi nazarun don saboda ko ummu salama ta yi wannan musun wannan in ya zan aisha ce radiyallahu anha a ce shi dan bai kusanta ta saboda tana matan manzo sallallahu alaihi wasallam wa zalika wadih bayyana ko saboda aisha bata aure kowa ba kamun manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma ummu salama kamun ta aure manzo sallallahu alaihi wasallam ta aure abu salama ya kenan a lokacin kaga ba tana matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba taba gama da wannan ba shi yasa suka bada wata mafita daga imamu nau ya ambata haka ne yace abu ne wanda yake al'amari dai akan iya samu wasu mutane ba su mafarki wasu mutane suna mafarki kamar da aka samu haka cikin maza ana samu haka cikin mata kila an fahimta mata suna iya mafarki maza suna iya yace to yana yiwa su matan manzo sallallahu alaihi wasallam adatan ba su mafarki ala kulli halin wannan kenan to sai ta Aisha ta yi musun wannan ta ce uffin laki wa hal tara zalika al mace yanzu tana gani har ta ga tana tara da namiji mafarki fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ta ce mata tare bata yadake ayya ko kaico ko ba haka ba taribat ya dake asashan taribat ya minuci ko taribat ya daka asali addu'a ce laraba sukan yi addu'a amma ba suna nuhin ma'anarta ba suna ne idan abu ya ba shi mamaki ko ya ba su takaici har a ce baka san wanga abu ba ko kayan nawa sai suna amfani da wannan la abalak la ummalak taribat yaminu taribat yada wannan ya hato cikin hadisi tun kafal bar'atu li arba'in ko limaliha wali jamali wal hasb wal dinha fa alayka bi dhati tin taribat yadak ko sannan kuma gashi mun sallata ya ce ma Aisha radiyallahu anha taribat yaminak ba yana nuhin addu'a ba ila fahimta ba yana nuhin ma'ana addu'a ta karhi ba mawaki na cewa sa'imtu takalifa hayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ani kaga la abalaka ko ba haka ba ba zagi bane dabi'a ta larabawa wai hak tabbalak taribat yaminuk wasu daga cikin kila masu gaba da sahabban manzo sallallahu alaihi shi'a kenan su irin Musa Musa ya ya ya takkawa ya tarkata irin waɗannan dumumuwa yana son ya soki Aisha radiyallahu anha yana son ya soki wasu sahabban manzo sallallahu alaihi ya ka irin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi ya taba zaginta har ya taba mata baka addu'a taribat yada ko taribat yaminuki har ya kakkawo irin na cewa mun sallah sallah yawa mu'awiyata radiyallahu anha shi ma addu'a na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ya ci abinci ya kaci sai ce kada Allah sa ya kushi da irin waɗannan abubuwa eh hadisai na ingantattu sun inganta kwarai da gaske amma malaman hadisi ahlus sunna sai musu fasaro da dama Abinda da sani ambata wannan daga cikin fatawar da wasu malamai sun ka ba su a wajen nan tare ba yaminu ke da sun ka sun ka ce kaddara ma kaddara ma addu'a ta ko zagi na annabi ya mata ko ba haka ba kaddara haka nan sai an ka ce shi ka nuna alama ta aljannata in annabi ya zage ka ba ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam din ya ce ya ubangiji Allah ka san ni mutun na ana basharun ya Allah wane mutun ni zaga wane mutun ni bata Allah ka mai da zagi na da mai rahama da gafara gare shi ake kenan kenan Aisha magafura kenan marhuma ko ba haka ba abin da kuka son ku ci ba ku ci mai kenan yawwa taribat yaminuki wa min ayna yakunu shabahu kayya kayto ai da kamata ki ce haka ba ma'ana kenan ko ai da kamata ki ce haka ba da a ce mace ba ta mafarki ko kuma abin da za mu fassara gaba da a ce mace ba ta da ruwan mani ba ta mafarki mani ya zo mata ina aka samun kama inda mace ba ta da mani ko ba haka ba da mani da namiji ta da mani ina ta samun kama ɗaya biyo uwa tai malamai sun yi bayani cewa da kan biyo uwa idan mani hadisi ya tabbata ma da kan biyo uwa idan ruwan uwa suka rijaya ko idan ruwan ta namiji ko ba haka ba a yayin da dan na biyo uba ne idan ruwan uban sun ka rijaya ko ko ruwan uban sun ka hau na kiyamaci ko wannan kenan bari mu kara karanta hadisin kamar da Imam Zuhuli yace a malamin imam muslim ya ce wannan hadisi na mai hanya biyu akwai hanya aisha radiyallahu anha ga ta wadda muka gabatar akwai hanya ummu salamata radiyallahu anha yace haddathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi an zainaba binti abi salamata عن أم سلمة زوج النبي صلى الله wa وآله annaha أنها قالت جاءت أم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وانا شبك سمو نعم إذا رأت الماء وانا كاكا ma wannan kaga sai sanadin hadisin daga imamu malikin imamu darul hijira mun san shi fika tun fika an hisham bin urwa fika daga babansa urwa ibn zubair shi ma fika an zainaba binti abi salamata daga zainab binti abi salama wace ce zainab wannan zainab ya in kuna tunawa ya ummu salamata ita ce lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya aika yana neman ummu salama mun san kissarta tana cewa ta ji cewa duk wanda musiba ta samu yace inna lillahi وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه وأقول خيرا منها الله زي مسن يا ميد أبين دي تاسا يا حسارة هو تتشي أنا تبقى جوانا دا دي واغا مزو صلى الله عليه وسلم تتشي سينتشي daga baya ta ce kuma sai ce ato. ina ku zan sami irin wanda ya fi Abu Salamata tana kare inda sai mun sallah sai aiko yana neman ta wannan abin wadihu kun san babu ba ko aunawa ko ba haka ba sallah yana yana neman ta daga cikin uzurin da ta gitta manzo sallah sallah uzuri irin kisi da gara ta mata fa tana son annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari ko ba haka ba sai ta ce ya rasulullahi ni mace ta mai yawan shekaru sannan kuma ina da ɗaya ko ko kuma ina da ƴaƴa ishara zuwa ga wannan zainab tata a bintu abi salama zainab ta zanna ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shekarunki ba su tsere mana ba sannan kuma ɗiyanki ɗiyana ne wannan zainab bintu abi salama ya umu salama gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tashi tana karama za mu sa ta cikin sahabbai akram kallahu sahabiya ce ko tunda ta tashi cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tana karama manzo sallallahu alaihi wasallam ya rike ta to gashi kuma ta karbo daga babbar sahabiya uwarta ko ehe karamar sahabiya zuwa ga daga babbar sahabiya an zainaba binti abi salamata an ummi salama daga ummu salama زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت تتشي جاءت أم سليم أم سليم تازو وجم منذ صلى الله عليه وسلم عشان امرأة أبي طلحة الأنصاري منذ أم سليم با tana cikin inji umu aqiya tana cikin matayen madina da suka kulla manzo sallallahu alkawari ba su warware ba ummu sulaimin da su ummu aqiya ko sannan kuma ita ce wadda sadakin ta al-islamu ko أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة الأنصاري تزو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد النسائي قارا يتشي أمي في ابن مالك إلى رسول الله فتزو جمع صلى الله عليه وسلم فقالت ستتشي يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق الله بايجون كن يضع كوش أعمى kyama faɗin gaskiya ko kunya hadisa hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha hayyun karimun yastahi min ahadikum an yarfa yadahu idza rafa yadahu yaqul ya rabbi ya rabb thumma yarudduhuma sifra ubangijin ku inji manzo sallallahu alaihi wasallam hayyun mai jin kunya na karimun kuma mai karimci na yana jin ɗayan ku yana jin kunya yastahi min ahadikum yana jin kunya ga ɗayan ku ya ɗaga hannuwansa yana Allah ka bani Allah ka bani ya mai da su kuma bai samu biyan bukata ba Allah na jin kunya haka ko ba haka ba hayyun kuma da ɗaya na daga cikin asma'ullah ta'ala alhayyu ba alhayyu ba a kuma manta rashin ba alhayyu rayayye kuma suna Allah na shi ma ko sannan alhayyu da ya'un biyu alhayyu mai jin kunya alhaya'u daga cikin kunyata daga sifata daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki to Allah mai jin kunya ne ko amma la yastahi hayyun na shina da haya'u amma bai da istihya'u kila an fahimta malaman lugha suna bambanta haya'u da istihya'u sun ce haya'u shine jin kunya ta karimci shin kunya ta kamala duk inda haya'u ta zo kamala kila an gane duk inda ka ji haya'u kamala ta amma istihya'u tana zuwa ko na kasu ko ba haka ba na kasu din ko tsoro ko rauni ko kwaɗai duk abin da ya kawo ma kai wani abu saɓanin abin da aka son kayi saboda kwaɗai ko saboda tsoro ko rauni sai a ce mai istihyawu idan kuma abin da na mutunci na na karimci na na dattakuna na kamala sai a ce hayau ina fata mun gane wannan waja'at shi tamshi ala istihyain saboda du'ufu na mace ko du'ufu na mace sannan kuma amma dai Allah kuma sai ya yabe ta ko ba haka ba ya bora cikin wannan siga ya bora sai ce bai ce wa jati hidahu ma tastahi ba ko ba haka ba sai ce alastihya'in irin ɗabi'a da aka so mace ta yi tana jin kunya mai adawal bayan shaqiqi yace an ce ala istihya'in saboda misal don a nuna ta ta yi duk abinda da an na kunya ɗari bisa ɗari sai an ka kawo ba a ce fi ba don fi istihya'in balarabe ka cewa ko sai ya ce ala istihya ala kullu abin da muka so mu ce nan inna allaha la yastahi kuma wannan magana ta tabbata a qur'ani ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha saboda ka alhaya'u sifa Allah ce alhayu suna Allah ne amma ba a ce ma Allah mustahayi kila gane ba a cewa kuma istihya kunya Allah ce isifa Allah ce kila an fahimta saboda mi saboda asma'ullahi ta'ala kulluha husna duka su kyawawa na in ka buda nan husna in ka buda na husna in abin ka diba wannan gefe husna gefe kaga aibu to ba a siffanta Allah da shi ko eh shesa kaga ba a siffanta Allah da wasu sifofi kamar irin khiyana ko amma kaga ana ce ma Allah wa makaru wa makarallahu ko eh wa akidu kaidan ko da kaidu saboda akwai sifa ta kamala cikin kaidu akwai sifa ta kamala cikin makaru ko ba haka ba amma babu khiyara misali ko ba haka ba wala qad khana Allah min qablu eh fa amkana minhu kaga bai ce fa khanahum ba ala kulli halin inna Allah la yastahi min al-haq mala ya ce mu ce a ce baya jin kunya ko eh baya jin kunya kila fahimta sai ni ji in amma dai ku fahimci Hausa kun san wani lokaci hausa katta ba da wani gwaranci ko ba haka ba yawwa la yastahi Duk da akwai min alhaq duk abin da gaskiya a ciki Allah bai bin shayin faɗi ne ko bai hana ma faɗi ne ko bai kyamu a faɗi kila mu fahimci wannan yawwa tambaya shin hal ala mar'ati min ghuslin idha idha hiya ihtalamat shin mace akwai wanka kanta idan ta yi mafarki can tambayar ta farko a wancan hadisi almar'atu tara min almanami misla ma yara rajulu a taghtasil na'am an taghtasil ko nan kuma har yanzu tambayar kusan guda ce hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shine tara ma yara rajulu ko amma can sai ce na'am faltaghtasil ko ba haka ba to wa ruwayatu wa riwayatu yufassiru ba'daha ba'd sai yace na'am idza eh, ra'atil ma e eh, in tagarwa saboda haka ko ayi mafarki idan mutum bai mafarki bai ga mani ba shikenan alhamdulillah babu wanka bisa garai ina jin lokaci yayi kila daga nan za mu sa insha Allah ko tambayoyi malam bai dan ba fa'ida amsar tambaya guda ko an karanta wata to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin ci gaba wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas yana farin cikin halartowar babban malami malam jabir sani mai hula malamin hadisi a wannan masallaci mun yi farin ciki wannan ranar tarihi ba za mu manta da ita ba insha Allah akramakallahu marhaban bika ahlan wa sahala bayan wannan bisa ga abin da malam ya nemi a yi akwai wannan da ya rubuta tambaya wanda ya yi rubutu da yawa wanda zai ci mana lokaci zan yi talhisin abin da ya faɗa duk da dai abinda kusan yake tambaya ma wajen darasin yau ne abinda yake cewa mutum ne wato yake sana'ar sayar da mai to sai yana sayowa bayan ya fara sayarwa akan naira ashirin ashirin sai ya ga masu saye suna ta tururuwa zuwa wurin saye sai ya aika wajen mai sai da man ya aika wani sai bayan sun yi ciniki kan dubu shidda sai ya ce amma kuɗi sai bayan sati biyu to a takaice ina fahimtar shi wannan yake tambaya kuma bai gaya mai ya sayar da wato bayan ya sayo gare shi kenan har ya sai da na wasu kuɗi da ya ce naira ashirin kuma daga baya ya aika cewa ba zai biya ba sai bayan sati biyu kuma bai faɗa mai da wacce naira ashirin ɗin ba ma makalla wannan ko ya halatta in dai na fahimce shi abinda na gane a cikin karatun kenan ina jin wannan tambayar ta danganci buyu'a ko muna karatun bulugul maram kuma muna cikin kitabul buyu'i kuma je mu kai karatu saboda haka yanzu ke tambayar sai sati na tafiyar wanda insha Allah in muna cikin kitabul buyu' sai tambaya to shikenan wannan sai yake cewa gafarta malam don Allah ka ce wani abu game da wato mata ko game da yayin sutura 'yan mata irin ɗunki-ɗunkin da suke sanyawa suna bayyana siffar jikinsu saboda yanzu mafi yawa ko hijabi ba su sawa cikin sokoto da kewaye sutura mai jan hankalin maza suke yi don Allah ka ce wani abu gare su da telolinsu a karanta wata bo to wannan ya ce assalamu alaikum malam don Allah ina son a yi min bayanin wankan janaba wanda ake yi a gulbi ko rafi Allah ya ba malam lafiya amin to a wasu tambayoyi da ne so dai su bijiro sai mu ajiye malam jabir su to amma sun ki faɗowa har yanzu ban ji an tambaya game da wannan ba lalla na'am wasu tambayoyi da so su bijiro ta bangare kuma ba su yi ba to amma alhamdulillah muna jingine shi muna jingine tambayoyin sai zuwa gaba game da wanka mu ga mun babin ghusli ko ba haka ba siffar wankan manzo sallallahu alaihi mun ba da akwai sifa isassa wadda ta isu sannan akwai sifa mustahabbiya wadda ita ce mafi kamala sifa isasshiya wadda za ka yi wanka ba ta da awalla ba da ka to ka wanke gaba gare ka ka yi yin wankan sai ka ɗauki ruwan ba tare da arwalla ba sai ka wanke kan kasa uku sai ka ɗiba ruwan ka banka ɗaba jikin kasa uku shi kenan wannan shi kenan a gurguje shi wankan da a sai a ce majazi babu babu arwalla ciki muka ce Sifa kuma ta biyu wanda yake kamila ko ko akmal shine ka zo ka yi kai tsalki ka yi arwalla ka wanke hannayenka ka kurkura ka shaka ka fyace ka shafa kai ka dawo sannan ka wanke kahu kai Allah kamila illa nan na wasu malaman fiye ka cewa ana jinkirtar da wankin kawahu in ka so har zuwa karshen wankan ka wanke amma dai a hadisai da yawa suna ishara cewa hadda kawahu aka wankewa da lokacin kama gama wanka don duka hadisan sun da suna cewa yuwaddi a lis-salati yana arwala irin arwarsa ta sallah arwala sallah kuma an sani hadda kawahu aka wankewa ko ba haka ba amma ya halatta in ka jika ta kawahu babu matsala game da wannan bayan kayi walla sannan sai ka wanke kanka bayan ka tsaife shi sannan ka ɗibi ka wanke kanka sannan ka ɗobo kuma ka manka ɗaga jikinka kamar da mun ka gabatar cewa hadisin mun sallallahu sun wasallam summa yufidul ma'a ala sa'ir jasadihi summa afada ma ma'a duk sun zo ba dama hagu ba kila an fahimta in ma ka zo ga gulbi ka ɗauki ka ɗiba ka wanke gaba gare ka to ka yi niyya gaba ɗaya ka tumi ka tsumbula ka motsa jikinka ka hito wankan yayi kila an fahimci wannan ala kula halin wannan kenan sannan magana wannan tambayar sun tare ah, ban san kila ko wanda malam ka so su haɗo ba nan wannan tambaya uku ya yi na farko yake cewa menene hukuncin yankawa shege rago ragon suna a raɗa mai suna sannan ya ce menene matsayin alfazu na ruwatu a cikin hadith sannan menene matsayin balagatu malik ga malaman hadith wassalamu alaikum to eh, kila wannan muna iba malam jabir ita ko ba haka ba sai ya albarkace mu da wannan zaman amma kuma kila ko ban haka nan ko kaman wannan ya dai tsokaci game da abin da aka faɗi cikin wannan takardar na samun yan mata suna tsiraici ko ko suna sa kayan da sun ka samu shari'a yayin da siya ga matan da iyayen matan da mallaman matan ta madunka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tun kafin nan ba dai na yi farin cikin ganin wayannan fuskokin tun shigowa ta fuskokin da nake gani fuskoki ne na nayyara masu haske kuma fuskoki ne wanda mun saba ta haduwa da su a wajajen karance karance gaba daya ganin wayannan fuskokin da shigowa ta ya tuna min da wata kisa da Imam Ibn kasirin ya kawo a cikin bidaya wan nihaya cewa wata ran wani daga cikin khulafa'u banil abbas ana ce mai almansu bin mu'tasim ɗaya daga cikin wa'anda imam bukhari da muslim da abu dawud da duk asabu kutubu sita suka rawaito musu hadisi ne wata ya zauna sai zan khalifa bayan ya yi karatu maimakon ya samu irin wannan abin da su malik suka samu suna haddasa nawa ne sai shi ya kasance bai samu wannan ba sai zan khalifa na musulmi sai yan fada shi sai suka taru sai suka ce mishi ya amiral mu'minina akwai wani daɗin duniya da baka taɓa ji ba kai ne kai mallami kake sannan ka zan ka zan khalifa sai ce musu eh akwai daɗin duniya da ban taɓa ji ba daɗin duniya ɗaya ne da ban taɓa ji ba suka ce wanne iri ne sai ce qaulul muhaddisi yarhamukallah ce wanda ɗaliban hadisi kai kun na tara ilimin hadisi amma ban samu ba da shi ba ce wanda ɗaliban hadisi kai an ba su hadisi zai ce yarhamukallah mala Allah ya ma rahama Allah ya saka ma da alkhairi yace kun ga yanzu daga ministoci sai suka tarori Ba haka ban samu wannan daɗin ba sai suka ce shi ɗaya ce eh ibn kasir ya ce fashta ma a wuzara uhu wa kutabuhu manyan manyan ministoci ne da manyan manyan sakatori sai suka taru za su atula mai ƙasa sai suka ce hadisna ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina ba mu hadisi mu jiya suna son me ya gama sai su ce yarhamukallah sai ce sabbe ne ya ji daɗin duniya sai ce musu lastum bihim wallahi ba ku bane innama humud danasatu thiyabuhum المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة بالحجاز وتارة بالعراق وتارة بالشام فهؤلاء نقلة الأخبار سيمن كما تكون تارة هنا وتارة هنا وتارة هنا فهؤلاء نقلة الأخبار دام أكا كني ما إلمي دام وترن أجينا وترن أجينا وترن أجينا muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku ikon dagewa ya ba ku ikhlasi shi ma wannan malamin da ke kokari Allah ya ba shi ikon dagewa ya ba shi ikhlasi a nan naga celoli da yawa saboda haka sun ji ba sai an ce musu wani abu ba sun alsu ni na san ko hauka kake ba za ka kama masta kace ya dunka maka tuwayi tsubo na mata ko za ka iya haka kaga ba za ka iya ba za ka kama malam mamu da kace ya dunka maka matsatsin tuwayi ba <laughs> kaga wannan ba zai yi ba saboda haka insha Allah duk wa'anda annan masu iya tafiya su isar da su isar da wannan sakon ne a wannan hadisin da karanta na taribat yaminuki wanda annabi sun san ya ce malam ya kawo hadisin muawiya da annabi sun san ya ce mai la ashba Allahu batanahu malamai suna kawo cikin hikimomin imamu muslim shine bayan ya kawo wannan hadisin immediately bayan ya kawo hadisin la ashba Allahu batanahu hadisin da ya biyo baya shine wancan hadisin da mallan ya kawo na cewa ni bashar nake ina ina ina iya yin kuskure saboda haka duk wanda ne wa addu'a bata cincince shi ba Allah ka saka mai ta da aljanna kun ga sai nuna cewa Imam Muslim ya yi sauri immediately ya soke ya soke wancan hadisin sauran tambayoyi abin mamallan ya to sati mai zuwa insha Allah zai ansa ina fata Allah ya ƙara albarka ga wannan majalisin da masu halatta shi da wanda suka yi tsaye ya tabbata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik uh,